بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد دام تاشدر في نفس التندة ترى أتكين كراتم من بداية بداية المجتهد ونهاية المقتصد مع الإمام ابن رشد الحفيد رحمة الله عليه يوشد قوة شعبان هجرة تدبو دريه دود أربعين دبيو أشرين قوة أكو شكرة تدبو بيو دا أشرين دا, المسألة الخامسة نعم بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله المسألة الخامسة نعم المسألة الخامسة مسألة كبيرة اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا na'am yace ittafaqa al-fuqaha al-ulama malamai sun yi ittifaqi akan cewa sallah ba ta halatta ba tare da karatu ba la amdan wala sahwan ba wato amdan da ganganci ba ko bisa sahu illa wani abu da aka ruwaito daga umar ibn al-khattab radiyallahu anhu a cewa ya yi sallah, sai ya manta qira'a sai aka yi masa magana akan wannan sai ya ce sai ya tambaya kaifa kana ruku'u wasu sujud yaya ruku'u da sujada ya kasance sai aka ce a da kyau ya ce to la ba sa idan to ba laifi tun da haka ne to fa huwa hadithun gharibun indahum wannan hadisi ne wanda yake bako a wajensu adkhalahu malikun fi muwattaihi fi ba'd riwayat malik ya shigar da wannan hadisin a cikin muwatta dinsa fi ba'd riwayat a wadansu riwayoyi وإلا شيئا روي عن ابن عباس أنه لا يقرأ في صلاة السر kuma illa wani abu da aka ruweto daga ibn abbas cewa baya ya kasance baya karanta komai a sallar da ake asirta karatu kuma shi ya ce kara rasulullahi sallallahu alaihi sallama fi salawatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi karatu a waɗansu salloli kuma ya yi shiru a waɗansu da haka sai mu karanta sai mu yi karatu a cikin abin da ya karanta kuma mu yi shiru a cikin abin da ya shiru wannan hadisin ah, al-bukhari ne ruwayat ikrima anhu qala qara an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma umir wa sakata فيما أمر وما كان ربك نسيا ولقد كان لكم في رسول shin akwai ƙira'a a cikin azahar a azahar da la'asar sai ya a ababu <laughs> eh. wa akalar jumhuru bi hadisi khabbab أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر نعم سن الجمهور سن يرقوا ده حديث خباب ابن الأرد cewa annab sallallahu alaihi wasallam kana ya qara'u fi dhuhri wal asr ya kasance yana karatu a sallah azhar da la'asar sai aka tambaye shi da menene kuwa kasance kuna sanin wannan ya ce bittirabi lihiyatihi da motsawar gemunsa da motsin gemunsa wata الكوفيون بحديث ابن da في ترك وجوب القراءة في الركعتين الأخيرتين الكوفيون سن سن sun rataya da hadisin ibn abbas a cikin barin wajabcin yin kira'a a cikin raka'o'i biyu na ƙarshe na sallah لاستواء صلاة الجهر والسر في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين saboda daidaiton kira'ar bayyanawa da kira'ar asirtawa a wajen cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru a waɗannan rako'i guda biyu na ƙarshe wannan asar din na Umar bai shi ma nan bai yi takrijinsa ba

kun gane irsal ɗin aiko shi muhammad ibn ibrahim taimi ai bai haɗu da umar ba a hadisin innamal a'mal yana rubuwa daga alqama na'am eh abu salama ibn abdurrahman ibn auf eh haka ne to shi ma ai lam yalqa umar eh bai haɗu da umar ba na'am wa qala ibn abu bakr aha laysa hadha al-athar laysa hadha al-athar ثم يهاجم يحيى لأن مالكا

na ibn abbas shi kuma me yace shi kuma wannan ya fi sahih rawahu abu dawud man samani hawi fi sharhi ba'an al-athar قال الشيخ الألباني صحيح انظر الصحيح أبي داود طب ابن أربعة وعشرين وعشان من أحيانا هل الجهر ميه ميتي هل في الزول والعصر قراءة ايه فقال لا ايه ابن عباس با ايه ميتي اكنسا امم اها نعم إيه، اخرجه عبد بن حميد في مسنده عن ابن عباس انه قال ليس في الظهر والعصر قراءة فقيل له إن ناسا يقرؤون فقال لو كان لي عليهم سلطان لقطعت ألسنتهم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراءته لنا قراءة وسكت فسكوته سكوت نعم نعم to wannan shi asar din ibn abbas sun kawo wata riwayar da yake cewa annabi na abbasin taraddada faƙala la adri aqra'a am lam ƙara ma sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an illa wa qad alimtuhu ghayra thalathin la adri akana yaqra'u fi adh-dhuhri wal 'asri am la qala al-arnaut isnaduhu sahih a to ya cika ya zaka bar abubuwa da suke zahiri akan taraddud hmm. shine wannan dai shine illar wancan riwayar da ya kawo ta ibn abbas wa hadhihi kullaha ma duk da yi ishara gare su ba shi shi ibn rushid bai yi ishara gare su ba hmm. hmm. a ko ba lalle sun yadda ba kawai dai ya kace abin da za su iya kawo maka kenan kai kuma ka duba shi ne haza zahuwa <laughs> eh. na'am ci gaba akan wannan wanne na ce ga ai ga hadisai wanda suke zahira kamar hadisan abu da na akira'a to ai ba za a bar su ba a kan shakkar ibn abbas eh, <laughs> hmm. to wannan bayan wujubul qira'a to kuma sai suka yi sabani mecece ita alqira'a da take wajiba ani idan kana su idan kana inda aljumhur anna alqira'a wajiba to ma hiya alqira'a alwajiba a cikin sallah to sai sashen su yake gani cewa wajibi a cikin wannan daga na qira'a shine ummul qur'an ga wanda ya haddace ta wanda kuma yake ba ita ba to babu iyakan cewa. Eh, eh wannan fil jumla kenan liman hafizaha ومن هؤلاء من أوجبها في كل ركعة daga cikin su akwai wanda ya wajabta ta a kowace raka'a ومنهم من أوجبها كما wanda yake kamar yanda yake masa Shafi'iyya ko وهي ايضا الروايه المشهوره الصحيحه في Maliki Wal والحنبلي daga cikinsu kuma akwai wanda ya ce wajiba ce fi aksaris sala wannan nusiba ilal imami malik mm. daga cikinsu akwai wanda ya wajabta ta fi nisfi sala a rabin sallah daga cikinsu akwai wanda ya wajabta ta a cikin raka'a ɗaya daga cikin sallah to wabil awwal qala shafi'i shine fi kulli raka'a wajibatun fi kulli raka'a ita ce kuma mafi shuhuran riwayoyi daga malik وقد روي عنه أنه إن قرأها في ركعتين من من الرباعية أجزأته. أن رويتو daga gare shi cewa idan ya karanta ta a raka'o'i biyu na sallah ruba'iyya ajza'atu ta wadatar da shi. Eh Malik ba faqala Malik a cikin istifa idan lam yaqra fi rak'atayn yani min salati arba'in a'ada وغير قال من لم يقرأ في نصف صلاته أعاد وقال مرة أخرى من نسي أن يقرأ في الصلاة كلها أو في أكثرها رأيت أن يعيد الصلاة كلها وأما من رأى أنها تجزئ في ركعة أما wanda yake ganin za ta wadatu za ta isa a cikin raka'a daya daga cikinsu akwai al-imam al-hasan al-basri da yawa da kuma da yawa daga cikin malaman fiqihu na basra wa amma abu hanifa amma abu hanifa shi ku al-imam abu hanifa shi abin da yake wajibi a wajensa shi ne kawai karanta alkur'ani na'am kowace aya ce da kai muwafaka ka karanta ta وحتى mu في ذلك ثلاث آيات to sahabbansa suka iyakance wannan da aya guda uku waɗanda suke ƙanana ko kuma aya guda ɗaya mai tsawo kamar ayar rubuta ciniki doguwa ce wannan a cikin raka'o'i biyu na farko kenan amma a cikin raka'o'i biyun ƙarshe to tasbihi a wajensa shine mustahabbi ba kira'a ba <laughs> eh, a rako'i biyun karshe to wannan shine maganar malaman kufa wal jumhuru yastahibbuna al qira'ata fiha kulliha ah, <clears throat> ah, wannan kuma ba matsabar hanafiya ba ce fa kadai ah, hatta hanabila a eh a cewa alkira'a kawai fi alrakatain al'ula ya yi ni fakat eh shi ne almustahab daga shi ya ruwaito daga bada'i sana'i inna al-musalliya bilkiyar fil ukrayini in sha a ƙara wa in sha a sakat wa in sha a sabba <laughs> na'am a ah, shi ne ma alhanafiya din badaya ustana'a والسبب في هذا الاختلاف to duk menene dalilin wannan saɓani fa'arud asari athar fi hadha bab cin karon wato hadisai a wannan babin wa mu'aradat zahir al-kitab da kuma cin karon zahirin alkur'ani da hadisi amma al'asar su hadisai waɗanda suke masu cin karo da juna akan wannan na farkon su hadisin abi huraira tabbatacce cewa wani mutum ya shiga masallaci ya yi sallah sannan ya zo ya yi sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai عليه sallallahu alaihi wasallam ya mayan masa da sallama ya ce koma kai sallah domin kai ba kai sallah ba sai ya sallah sannan ya zo ya umarce shi da komawa ya aikata haka sau eh, wato marra uku sai ya ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba na iya kyautata abin da wani wannan sai alaihi salatu wasalam ya ce idan ka miƙe za ka yi sallah to ka cika alwala sannan ka fuskanci alƙibla sannan ka yi kabbara sannan ka karanta abin da ya sauwaka a gare ka na alƙur'ani sannan ka yi ruku'u har sai ka nutsu halin kasancewa kana mai ruku'u sannan ka ɗago har ka daidaito a tsaye sannan sai sujada har ka nutsu a cikin sujada sannan ka ɗago har ka nutsu kana zaune sannan kai sujada har ka nutsu kana halin sujada sannan ka ɗago har ka daidaita kana tsaye sannan ka aikata haka a cikin sallar ka gabaki ɗayanta ta an ji wannan hadisin na biyu huraira ko? Mhm. wa'ammal mu'aridu li hada amma hadisin da ya ci karo da wannan to hadisai ne guda biyu su ma tabbatattu dukkaninsu an haɗu a kan riwayarsu na farkonsu hadisin ta bin samit cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu sallah ga wanda bai yi karatu da fatihatul kitabi hmm. ba bai ce masa ya fatiha ba mata ya tsara ma aka min alquran to kaga jam'i tsakanin adillar sai a ce to wannan sai a ɗauke shi akan cewa shine ake nufin mata ya tsara da Mm. na'am da kuma hadisan abi huraira har wa yau cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda diye wata sallah bai karanta al'ummul qur'an ba fatiha fahiya khidaj to fahiya khidaj fahiya khidaj wannan sallar wato tawayayya ce ita tawayayya ce ita tawayayya ce na'am na'am ban ji ba an samu mm. tun da can an yi an bashe zuwa ga ikhtiyarin sa iqra ma ma'aka min alquran na'am wa hadithu abi hurairah to hadithun abi hurairah magabaci shine hadithun musii'u salatihi salatuhu zahiruhu to zahirin sa annahu yujzi cewa abinda ya sauwaka na alkur'ani yana wadatarwa wajen sallah wajen yana wadatarwa wajen kira'a a cikin sallah hadisun ubada ta kuma da hadisun abi huraira na biyun wannan suna hukunta cewa umul qur'an karanta ta sharadi ne a cikin sallah Wazahiru qawlihi ta'ala faqra'u ma tayassara minhu. Kuma zahirin faɗin Allah ta'ala faqra'u ma tayassara minhu ku karanta abin da ya sawwaka gare ku. Ya'budu hadith Abi Hurairah al-mutaqaddim. To yana karfafa wannan hadisin na Abi Hurairah wanda ya gabata. Wal ulama al-mukhtalifuna fi hadhihi al-mas'ala. Malamai kuma suna da sabani a cikin wannan matsala. imma an ya kunu zahabu fi ta'wili hadhihi al-ahadith madhhab al-jam' ko dai sun tafi wajen fassara waɗannan hadisai ya zuwa ga masabar hada hadisan al-jam' wa imma an yakunu zahabu madhhab at-tarjih ko kuma sun tafi mazhabar tarjihi ne rinjayarwa wa ala kila al-qawlayn a bisa dukkan kaulukan guda biyu sawa'un ko an ko sawa'un an ce an tafi akan mazhabar jam'i ko a mazhabar tarjih yatasawwaru hadha al ana suranta wannan ma'ana وذلك أنه مذهب مذهب من أوجب قراءة ما تيسر من القرآن وان دي تفي مذهبر وان دي تفي أكان وجب أكي كراء القرآن له أن يقول to yana da dama ya ce shi ne ya fi min rinjaye domin zahirin alkur'ani yana muwafaka da shi kuma yana da dama ya faɗa ta fuskar jam'i tsakanin adila tsakanin dalilai annahu yumkinu an yakuna hadithu ubada almaqsud bihi nafyu alkamali sai ya ce to ai wata kila hadisin abu a a hadisin ubada abinda hadisin ubada wanne yake nufi nafyu al-kamal eh. eh la salat eh آه، لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سيؤكيشي على نفي الكمال يعني كوري ور كمال رسالة كمال رسالة لا نفي الإجزاء باكوري ور إجزائي با باكوري ور وطو آه، سلة يزون تتاودات ربعي وحديث أبي هريرة المقصود منه الإعلام شيكو حديث أبي هريرة المقصود sanarwa da abin da yake shi ne ake nema a samu a cikin kira'a. Idan dai ya zamanto al-maqsud manufar kawo wannan hadisin koyar da wato farillan sallah ne. kuma waɗancan su ma za su iya tafiya zuwa ga wayannan masabobi guda biyu su ma sai su ce waɗannan hadisai ai sun fi bayyana saboda sun fi yawa kuma har wayo za su iya cewa domin hadisin abi huraira al shahararren hadisi na abi huraira yana ƙarfafa wannan ta'ala. to a cikin hadisin shine hadisin da Allah ta'ala yake cewa qasamtu salata baini wa abdi na'am yace qasamtu salata baini wa na abdi nisfain na raba sallah tsakanina da bawana kashi biyu rabinta gare ni rabinta kuma ga bawana kuma bawana abin da bawana ya tambaya ya tabbata a gare shi bawana yana cewa alhamdulillahi rabbil alami Allah yana cewa hamidani abdi bawana ya gode mu zuwa ƙarshen hadisi kuma yana da wata suna da wata dama ma su sake faɗa su ce inna alayhi salatu wa sa alayhi salatu wa salam thumma qra'a ma tayassara ma'aka min alqur'ani mubham hmm, sannan ka karanta abin da ya sauka gare ka na daga Alƙur'ani, haka aka kawo shi mubham a dunkule ba a bayyana ba muayyana sauran hadisan kuwa sun ayyana sun ce fatihatul kitab والمعين يقضى على المبهم يقضي والمعين abinda aka ayyana shi yana wato rinjaye hukunci akan wanda aka kawo shi ba tare da an faɗi sunansa ba wannan abu ne wanda yake fama halci domin ma'anar harafin nan na ma a nan wajen ma'anarsa shine dukkan wani abu wanda ya sauwaka يقرأ ما تيسر معك من القرآن وإنما يسوق هذا to wa inna ma ya so hada abin da yake halarta wannan in dallat ma fi kalamin arabi idan ma tayi nuni a cikin harshen larabci Alamata ta alaihi lamul ahadi akan abin da lamul ahad take ishara gare shi fakana ya kunu takadirar kalami sai takadirar zancen sai ya kasance ma'aka min alkur'ani karanta abin da ya so ga gare ka na alkur'ani ya zama to abin da aka fahimta daga wannan shine fatiha idan dai idza kanat al-alif wal lam fi alladhi tadullu ala al-ahad idan kuwa alif da lam din a cikin wadda take nuni ne zuwa ga fi alladhi na'am idan alif wal lam a cikin allazi eh, mm-hmm. ta dullu Allah tana nuni ne akan wato sabuntar alaka ko a zamanin da aka yi alaka a ciki wato ambaton da aka yi magabaci an yi haza to ya kamata a yi tunani akan wannan a cikin maganganun larabawa fa wajen wajatta al haza in aka samu larabawa suna yin wannan na nufi tana yin amfani da majaz a wani wuri a wani bigire da fi mautini ma a cikin a cikin wajen amfani da ma tana amfani tana yin jawa tana yin majaz ya to tana nuni ne akan wani abu muayyan to wannan zai tawilin zai iya yiwa in ko ba sa amfani da ma a wajen abin da yake muayyani to babu wata fuska a gare shi falmas'alatu kama tara muhtamala dan haka tsala, dai kamar inda kake gani tana da fuska wa'inna ma kana yartafi'u al-ihtimalu law thabata an-nas abinda kawai zai dauke wannan wannan fuskar fahimtar da a ce annas ya tabbata cewa an shafe hukunci da wani wa amma ikhtilafu man awjaba umm al-kitab amma sabanin wanda ya wajabta ummul kitab a cikin sallah a kowace raka'a sai an karanta ummul kitab ko kuma fi ba'dhi salati kawai to dalilin wannan sabani ihtimalu audatu dhamir alladhi fi qawlihi alayhi salatu wa salam lam yaqra fiha bi ummul qur'ani wato fuska ta fahimta da ta komawa dhamir da yake cikin fadin alaihi salatu wasalam lam yaqra fiha bi ummil qur'an akan cewa dukkan juz'an sallah ne ko kuwa wannan akan sashin a bangarorin sallah ne domin wannan kuwa wanda duk ya karanta a cikin dukkanin sallah ko kuma a cikin bangare suna nufin a cikin raka'a ko raka'a biyu lam yadkhul ta qawlihi alayhi salatu wa salam lam yaqra fiha kaga ai bai shiga cikin lam yaqra fiha bi ummi alquran ba tunda dai ya karanta wannan ihtimalin bi ainihi wannan ainin sa wallazi asara aba hanifa ila an yatruka alqira'ata aidan as salah shine abin da ya kai abu huraira ya bar qira'a abu hanifa ya bar qira'a a cikin sashin sallah ina nufin wato a rakawo'i biyu na ƙarshe malik ya zaɓi cewa a yi karatu a cikin raka'a biyu na farko na sallah ruba'iya bilhamdi wa sura da alhamdulillahi da kuma sura wa fil akhiratain a kuma rakawo'i biyun karshe da alhamdu kadai. اختار الشافعي أن يقرأ في الأربعين من الظهر بالحمد وسورة na'am sai shi imam shafi sai zaɓi a karanta a cikin rakawo'in huɗu na azahar da alhamdu da sura sai dai surar da za a karanta a cikin rakawo'in biyun farko za su zamanto sun fi tsawo فذهب مالك إلى حديث أبي قتادة الثابت تو أبو ق... إمام مالك يا تفي زوا حديث أبي قتادة تبتتشي أنه عليه الصلاة والسلام كما زعل الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولين يا كسنشي ينا كراتو أتكن ركو إبيون فركونا أظهر دل أثر بفاتحة الكتاب بفاتحة الكتاب دا سورة da kuma na ƙarshen a kuma raka'o'i biyun ƙarshe da fatihatul kitabi faqat وذهب الشافعي إلى ظاهر حديث أبي سعيد الثابت أيضا شيكما الإمام الشافعي يتفق ظاهرا حديثا أبو سعيد شما تبتتشي أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الزور قدر ثلاثين آية ينا كرنتاوا ركعة بيوم فرقو نا الزهر قدر ثلاثين آية ورغدان آية ثلاثين وفي الأخرين قدر خمس عشر آية أنا ربيون كرشيكما ورغدان آية قوم شابير ولم يختلفوا في العصر بس يسابني أصلى العصر با باتفاق الحديثين فيها saboda hadisan guda biyu ai duk sun yi ittifaki akan ta kuma abin da ya tambata a zuhur shi ma zai tabbata akan ta wannan domin a cikin hadisin abu sa'id nan wannan annahu kana yaqra'u min al-asri yana karantawa a cikin rako'i biyun farko na la'asar gwargwadon aya goma sha biyar a kuma na biyun ƙarshe gwargwadon rabin wannan ko? <laughs> alhamdulillah ya gana gaji ne mitin suka sa mana na ittihad ulama Afrika tun safe da wuri kun san akwai taro na malaman afirka wanda yawanci da 'yan jami'a islamiyya ne suka gama to shine ake na'am eh da tafiya ake yi to yanzu shine sai ake yin sa ta zoom to shine suka samu na mitin din so sai ya zamanto cewar tun sassafe din na'am na'am um, ana a wai lokacin da ya koyar da sallah yi ruwaya ba ta nuna cewa ba ta nuna abin kira'a ba a lokacin wace ruwaya ce ta nuna cewa a lokacin ga yadda ya kira'a yawancin na baya wani yana karanta fatiha da a rako'in da suke na bayyane mm. yawwa to sun da haka ne sai a ce kuma abin na a karatun koye sai a yi tsamanin cewa bai karanta ba a <laughs> ah, to ai su abin da suke faɗa abin da suke fada na hadisin ibn abbas ai bai keɓanta da azhar da la'asar ba akan rako'i biyun karshe ne gaba daya hmm? shi ibn abbas yake magana akan cewa a lokacin nan shi ne fi abu hanifa suka ce ko dai ko ya ko ya ko yusabbih hmm? wal mustahab shine me at-tasbih eh haka suka ce ga abinda ibnu qudama yace na farko dai a cikin wannan matsalar fiye arba mazahib al-madhhab al-awwal al-jumhur ala wujub qira'ati fatiha fi kulli rak'a al-qawl ath riwayatun an fi julli ar أي في أكثر الركعات رواية عن مالك المذهب الثالث آه، في ركعة واحدة يتتي مذهب الحسن البصري المذهب الرابع في الركعتين كوي شيني آه، آه، أصحاب الرأي وأحمد الحنابلة ما سنة تاردش ابن قدامة يتي ويجب وتجب ديكو وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة في الصحيح من المذهب وهذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأن أحمد أنها لا تجب إلا في ركعتين من الصلاة ونحوه عن النخأ والثوري وأبي حنيفة لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين حجة سكينة ولأن القراءة لو وجبت في بقية الركعات لسن الجهر بها في بعض الصلوات كالأولى يعني وأن الحسن أنه إن قرأ في ركعة واحدة أجزأه لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن وأن مالك أنه إن قرأ في ثلاث أجزأه لأنها مؤذم الصلاة تقهج الجمهور يتي ولنا ما روى أبو قتادة الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين ويطول الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب متفق عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي to wannan yana daga cikin hadisin Abu Qatada ko baya daga ciki kaga mushkilar tafan fuqaha kenan sai su za su iya sanya hadisi kaga sai da zo matsalan da kake faɗa idan ya zo kaga a wannan sai ya zamanto za a iya kafa hujja da shi akan cewa to ai akan qira'a ne sallu kamar ra'aytu muni usalli ta bayan kuma mun san hadisin daban ne hadisin Malik ibn al-Huwairi na'am wa an abi sa'id qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salatu liman lam yaqra fi kulli rak'atin bi fatihati al-kitab eh fi kulli rak'atin bi fatihati al-kitab hmm. amma wa hadha al-hadith قال الحافظ في التلخيص ذكره ابن الجوزي في التحقيق وعند ابن ماجه لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد والصورة ممكن يكون أكي أكرنتها ده بنسل لنا ربوتها ربوتني با وذكره ابن ماجه آه، في التحقيق وعند ابن ماجه mushkilan pencil kenan Allah ya goge wa inda abi dawud min hadithihi bi isnadin sahih qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amarahu an yaqra bi fatiha al-kitab wa ma tayassar to a قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وعنه وعن عبادة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة رواهما إسماعيل ابن سعيد, ابن سعيد الشالنجي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته كيف يصلي الركعة الأولى ثم قال وافعل ذلك في صلاتك كلها فيتناول الأمر بالقراءة وأن جابر قال من صلى كنت فهمتون احتجاجكم وقال جابر من صلى ركعة فلم يقرأ فيها فلم يصلي إلا خلف الإمام رواه مالك في الموطأ وحديث علي يرويه الحارث الأعور قال الشعبي كان كذابا ثم هو من قول علي وقد خالفه عمر وجابر والإصرار لا ينفي الوجوب بدليل الأولين من الظهر والعصر eh a'a kuma qira ma ta yassara ma aka min alquran kaga wannan ai shi alal wajhi akan wujubin qira'a amma ta al-fatiha kuma da wannan hadisin shi kuma wannan hmm, shay'un wannan hadisin na Abu Sa'id da Allah kowa zai binciko mana shi la salata liman lam yaqra fi kulli raka'atin bi fatihatil kitab la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab fi kulli raka'a wanda ka kawo wannan ne to fi kulli raka'a wannan Feto, eh wannan ai ga wannan halatul ajiz daban ai ko ta iya zamantowa am a hujjan hanafiya gaskiya ba ta da karfi a wannan masala ana karanta fatiha a ƙarshe a mai muguni muguni na ibn kudama to ai gashi muka karanta a nan a ba dai muguni ba ko cewa ana karanta fada a ƙarshe to nan dai gashi ne a nan da ya matsalar take kuma na ga kawo ta ba shi shine da ai bidayatul mujtahid kun ga dai al-maqsud ma'akin na ulama wannan ba zai yi hasmul mas'ala din ba akan nan dan yi wannan dai a baku miftah ne dan mutum kuma ya je ya ƙara bahasin mas'alar yadda take insha Allah kawo da ake tsangwala a ruwa a ce a yi jira kaza in ba a yi ko karatu ba ko a tace ma kai mm. zuwan ka yi a rauni mm. sai ka fi jira mm. eh. duk sun tafi alamar shurul martab ne kaga shi kansa malik din dai shi ma ya ce wajibin tafi jullis sala sai mu'azamis sala eh. shi kansa malik sai dai ka san kolin malik ba lallai zamanto ita wannan riwayar ba lallai ta zamanto ita ce mazhaba ba akwal adilla wannan hadisin na abu hadisin abu qatada kamar a hadisin da aka ce suna gana karatun ka ne ta hanyar mutum gini su yana magana ne har a ke eh, dama dama dama eh kuma da kuma hadisin al-musi salatu thumma fa'al zalika fi salatika kulliha tunda yace masa thumma mata ma tayassara ma'aka min al-qur'an kaga dai akwai hujjan qira'a akwai hujjan qira'a to a shi yace ibn shi a shi yace a dauki ƙira'ar fatiha da cewa ita ta fassara mata ya sara a min alƙur'an na farko tukuna sai idan an tabbatar cewa a lugar larabci ma dinnan wadda take mubhama ce za ta iya a tana nuni ne littaklil wanda yake abinda wa'annan hadisan za a iya fassara su da ita kaga ya kawo maka wata matsala kuma ta larabci gabaki ɗaya to shine ce akwal adilla da za a bi a cikin wannan shine a ɗauki hadisin Abu Qatada ya fassara wannan ibham ɗin da yake cikin ma ta yassara ma'aka min alquran hmm? to amma shi kuma aka ɗauki wannan yalzam zai zamanto kan cewa qira'atul fatiha wa sura da zai zamanto wajibi illa idan aka yi sa da kan cewar zahirin wannan shi ma zai zamanto abinda ake nufi kai karatun nan to amma alwujub din bisa hadisin abu katada a bisa hadisin ubada zai nuna akan fatiha ne mm. la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab illa idan aka ce kuma ai wannan in mutum ya karanta ta ko a raka'a ɗaya ne ma yayi aiki da hadisin ba sai ya karanta ta fi kulli raka'a ba an fahimci abin nan ko eh amin amin amin akwai yarinya ta wallahi an kai asibiti hafsa a can ingila ba lafiya wallahi mata addu'a Allah ya ba ta lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma shfi mardana Allahumma shfi mardana Allahumma shfi mardana wa afi mubtalana warham mautana wansurna ala man adana اللهم اختم بالصالحات أعمالنا اللهم اجعلنا من الموفقين لحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين